This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a sashen hausar muryar Amurka ne aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shirye namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirmu na wannan daren ranar Talata 24 ga watan Nuwamba. Za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta yanke shawara game da zaben jihar Kogi cewa ranar biyar ga watan gobe wato biyar ga watan Disamba za a ƙarisa ciwon nan zaben na jihar Kogi wato rana ɗaya kenan da za a yi zaben jihar Bayelsa. An ce idan ana son kawar da karancin man fetur a Najeriya sai an biya haƙoƙi kuma an dawo da tsarin da sannan? Kuma a gyara refineries duk sun zama suna kowanne suna function suna bada abin da ake so a bada. Kan wannan matsala ta ƙarancin mai za ku kira wayoyinmu ku bayyana halin da ake ciki a wuraren da kuke sannan ku ba da shawara kan yadda za a warware. Kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni yanzu kan a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jami'an kiwon lafiya a ƙasar liberia sun ce wani yaro matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar ebola wannan kuma shine karo na farko da cutar ta laƙume ran wani cikin watanni shida a ƙasar an gano kwayar cutar a jikin matashin mai shekaru goma sha biyar ne a makon jiya wanda mazaunin monrovia ne babban birnin kasar an kuma samu mahaifinsa dauke da cutar da wasu 'yan uwansa waɗanda yanzu haka aka ake kula da su a wata cibiya da ke wajen birnin na monrovia yanzu haka hukumomin kasar suna sa ido akan wasu mutane ɗari da hamsin waɗanda ake tunanin sun harbu da cutar ciki har da wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi cuɗanya da iyalan da aka keɓe bular wannan cuta babban kuma baya ne ga ƙasar ta liberia da ke yammacin afirka domin a baya an ayyana ta a matsayin wacce ta kawar da cutar ta ebola baki ɗaya ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wani wato kashe wani alkali da wasu 'yan sanda biyu da kuma wani farar hula a harin unar bakin waken da aka kai wani otal da ke arewacin yankin sinai wanda tun gace ga mayakan hukumomi a birnin alkahira sun ce harin ya raunata mutane sha biyu wanda aka kai a otal din swiss in a yankin el arish inda alkalan da ke sa ido kan zaɓukan 'yan majalisa ke zaune jami'an tsaro sun buɗe wuta kan wata mota da ke shaƙi da bama yayin da ta tunkari ginin otal ɗin inda daga baya ta kama da wuta sai dai duk da haka mayakan sa kai biyu sun sulale suka shiga cikin ginin inda ɗaya daga cikinsu ya tayar da ban ɗin da ke jikinsa yayin da na biyun ya buɗe wuta a wani ɗakin da ke cikin otal ɗin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu a babban birnin tunisia a yau talata bayan da wani abu mai fashewa ya faɗa kan wata mota kira bas da ke ɗauke da wata tawagar masu tsaron shugaban ƙasa ma'aikata cikin gidan ƙasar ta tunisia ta tabbatar da aukuwar wannan lamari wanda ya faru a tsakiyar birnin tunis jami'an tsaro da majiyoyi a fadar shugaban kasa sun ce har yanzu ba a tantance ko bam aka hurga akan motar ko kuma an kai an kaikaici bas din ne da wani abin fashewa ba wannan hari na zuwa ne kwanaki goma bayan da aka ƙara tsawar matakan tsaro a birnin na tunis fannin yawon bude ido na ƙasar ta tunisia na fuskantar koma baya a wannan shekara dalilin hare-haren 'yan ta'adda da ƙasar ke fama da su shugaban amurka barack obama ya ce harbo jirgin yakin rasha da aka yi a iyakar turkiya da siriya a yau talata wata alama ce da ke nuna cewa akwai matsala tattare da aikin da rasha ke yi a siriya shugaban wato shugaba obama ya kuma bayyana cewa turkiya na da damar da za ta kare sararin samaniyarta a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa francois Hollande da ke ziyara a amurka obama ya kara da cewa ana kan tattara bayanan yadda turkiya ta harbo jirgin na rasha mai lamba su 24 sai dai ya ambaci cewa jiragen yakin na rasha na kai hari ne kan 'yan tawayen siriya masu saucin ra'ayi gab da kan iyakar kasar ta turkiya shugaba obama ya kuma yi kira ga bangarorin biyu da su kai zuciya nisa domin kada rikicin ya kazance tare da bayyana cewa wannan alama ce da ke kara nuna bukatar a kawo ƙarshen faɗan na siriya cikin gaggawa a baya rasha ta zargi turkiya da yi mata zagon ƙasa tana mai cewa turkiya na goyon bayan ayyukan ta'addanci labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji hukumar zaben Najeriya ta yanke shawarar ƙara karasa zaben jihar Kogi. Wannan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da ake turka-turka saboda kujerar ciyaman ta ƙasa ta jam'iyyar PDP kuma har ma abin ya kai ga ruga kotu. Daga Abuja ga wakilin Nasir Adamu Ilkaya da rahoton. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta fidda sanarwa inda ta amince ranar biyar ga watan gobe wato biyar ga watan Disamba za a karisa shi wannan zaben na jihar kogi wato rana ɗaya kenan da za a yi zaben jihar bayelsa kuma an ba wa ita jam'iyyar apc dama ta fidda wani ɗan takara da zai mai gurbin marigayi prince abubakar audu sannan zaben ko ba wai an soke shi ba ne za a kare ne a wajajen da aka soke zaben saboda matsalolin da aka samu wato jam'iyyar pdp da apc duk sun amince da wannan matsayin a hukumar zaɓe ce ta yanke wannan hukuncin don haka kawai su dai jam'iyyu ashirin da biyar da suka shiga zaɓen za su sake shiryawa ne domin a karisa wannan zaɓen wato babu buƙatar lalle sai ko jam'iyyun sun amince ko ba su amince ba illa iyaka kawai hukumar zaɓe ta umarce su ranar biyar ga watan gobe za a karisa zaɓen da ba a kammala ba a jihar kogi To mun ji ana jayayya game da kujerar ciyaman ɗin jam'iyyar PDP a matakin tarayya me ake ciki ne? Tun murabus ɗin shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu bayan faduwa zaɓe da PDP ta yi, Secondus ke zama mukaddashi. inda Gulag ya bukaci kotu ta tilasta masa ya sauka da bawa yankin arewa maso gabas dama ya fito da wanda zai kammala wa'adin mulkin mu'azu Barista Gulag ya ce hakan ne maslaha ga PDP. Idan an bi kundin tsarin mulkin PDP dole ne wanda yake rike da kujeran yanzu wato mataimakin chairman an zaɓe shi ne na mataimakin chairman. Ya rike kujerar mataimakin chairman ya rike kujerar chairman. Arewa maso gabas kuwa babu ido babu wakilci bai kamata a yi haka ba mu 'yan jam'iyyar pdp na arewa maso gabas jihohi guda shida ba mu amince da wannan ba pdp dai ta bakin mataimakin sakataranta na labaru barista abdullahi jalo ta ce ta san maganar sai dai ba da gangan secondos ke ci gaba da mulkin jam'iyyar ba saboda sarƙaƙiya da abubuwan da suke tafiya ba daidai ba north east din ba a bata da gaske ta kawo mutumin da zai cika gurbin ba su kuma ba za su bar ci gaba da harkar jam'iyya ta ci gaba ba a aikin komi ba babu pdp a nasa hangen tsohon kwamishina a kaduna sa'idu abdullahi na ganin pdp ta ɗauki hanyar gyara musamman ma tsarin da mukaddashi sekondo zai kawo na komawar takara arewa 2019 da haka ba ma wani bukatar ta da jijiyoyin waya. Wannan ba mu tunanin zai kawo mana rarrabuwa domin yana ɗaya daga cikin matakai da aka ɗauko domin gyaran ita kanta jam'iyyar da kuma gyaran yadda za a tafiyar da al'amarorinta. Rahotanni na nuna Ahmed Gulak tsohon minista Abuja Bala Muhammad tsohon ministan sufuri Idris Umar da jigon jam'iyyar Paul wanfana na nuna shawarar cike gurbin da Mu'azun ya bari. Nasiru da Mail Kayamarar Amurka daga Abuja. A gaida Nasiru, daga batun siyasa kuma sai na karancin man fetur da ke addabar arewacin najeriya na tuntubi wani jigon ƙungiyar dalalan man fetur a najeriya alhaji abdulhamid umar wanda aka fi sani da lado mai ruwa wanda na fara da tambayarsa musabbabin kasa shawo kan matsalar karancin man fetur din arewacin najeriya sai ya ce abin da muke fuskanta malam ibrahim akan matsalar wannan mai mutane suna ganin mai waɗansu ba sanya ake muna farauta shi ba muna kawo shi wato ban matsalar da muka samu rashin yararrakin refineries nan da muke da su wari da fatakot da kaduna wato rashin aikin su kamar kaduna in tana aiki shine zai dauke mana duk wani kishin ruwa da muke fama da shi na karancin ma to yanzu ba su aiki da fatakot da wari da kaduna duk ba su aiki a tsaye suke dole mutanenmu sai an tafi waɗansu su je fatakot waɗansu su je wari waɗansu je kalaba waɗansu su sai lagos wajen waɗannan private depot shi ne ake samu ake sauwa ake kawo shi don a cike biɗin wanda ba mu da shi a nan arewa. Oh. Ban matsalar da muke fuskanta in an yi birijin ɗin an ɗauko daga can kudanci zuwa arewaci wajen biyan muka dan samu 'yan matsaloli na rashin biyan kuɗin. To kuma a halin kasuwa yanzu da ake ciki in ba ka da jari ba ka da kasuwa. Eh suwa ke kasa biyan ku? akwai masu haƙin biya wanda su ne petroleum equalization fund wanda suke biya a abuja mm. to shi ne babban matsalar da muke fuskanta yanzu kudi shugaban kasa an ce ya ba da kudin to amma dai har yanzu kudin ba su zo hannun mutanen ba wannan na da nasaba da batun tallafin man fetur da ake takaddama a kai a'a mu wannan bai ciki saboda ai duk wanda zai biya man akwai wani abu da ake biya a ciki shine za a biya kuɗi wannan rara ba mu san ai ita gwamnati ta san take sa ta mu muke samun ta mm. mu dai wannan wanda ake biya allowance ne tun ba tun ba a magana rara man fetur ba tun lokacin janar ibrahim babangida muna birgin din nan kuma har yanzu ana yi idan an tambaye ka hanyoyin warware matsalar mai ko karancin mai a arewacin najeriya me zaka ce a takaice idan aka ɗauki mataki na defo-defo kamar da ake yi da mm. a turo daga refinery kuma sannan akwai da waɗansu waɗanda suke da defo-defo a kano da gusau da sauran duk wani babban gari suna da irin wannan a jos da sauransu idan sun ɗauko da kudanci ko da akwai shi a arewa za a je shi a cikin depo in lokaci ya yi kamar za a samu irin wannan matsala sai a buɗe wannan ɗin a ba jama'a don su kai gidajen mai mm. shine na ɗaya mm. a dawo da wannan tsari sannan kuma a yi ƙoƙari a taimaka duk wani makita wanda suke bin wa'annan kuɗaɗe a taimaka a basu na uku kuma a gyara refineries duk su zama suna kowanne suna function suna bada abin da ake so a bada kamar kaduna muna a samu duk rana mu samu kamar lita miliyan goma ko lita miliyan takwas duk ranar duniya to shine zai ishe mu arewa wato in aka ɗau waɗannan matakan an yi bankwana da matsalar mai kenan an yi bankwana sai kuma a duba depo depo din su jami'an da suke rarraba abubuwan masu haƙƙi akan abin mm. abin da ya kamata a ba wani bai kamata a ba wani ba a yi adalci wajen rabon. shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar ga kira daga kwara muna saurari. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To eh, layinka ya katse bari mu je mu Kano, wake kan layi a Kano? Assalamu alaikum Malam Ibrahim suna na Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya kuma gaskiya fi sabilla wannan al'amari na matsalar man fetur sai mu ce ina layi wannan ya laira. Ah, to kai ma layin ka ya katse ko me ike faruwa? To kamar yadda muka ce so muke ku bayyana mana halin da ake ciki game da karancin man fetur a wuraren da kuke sannan kuma ku bayyana sha yawa ku bayyana shawarwarin da kuke ganin idan aka yi amfani da su za a shawo kan matsalar bari mu je mu bayelsa wa ke kan layi a bayelsa Salamu alaikum Suleiman ne To malam Suleiman muna jin ka Game da karancin a magana karancin soket da yake yake faruwa eh malam suleiman to ni ina ba ni wurin kamar dai wannan matakin namu na nan na Najeriya shugaban kasa ya daure ya inganta su To, mun gode sosai da shawararka ko da ike layinka na ɗan abin nan. Bari mu kaɗa Kaduna garin gwamnawa ke kan layi. Ibrahim Almasi Bello Sokoto daga na Kaduna. To na sakkwato muna jin ka. To gaskiya abin da ake samu a samu na mai a bar mai a hannun 'yan kasuwa. Kowa je so mai ya kawo ya sai da farashi ya jaci da kasuwa. Amma kai da farashi da gwamnati take yi ta ce tilas an da haka wallahi yana ƙara wahala saboda idan mutum duba 'yan kasuwa suka so mai a Lagos ko Fatakot kuɗi za a kawo su zuwa Sokoto ko Kebbi ko Kwara ko ina abin ya so a kyale mai shi ba kamar madala. saboda ka mutum ya so ya fadde da ciki na gwamnati kuma gashi a gidajen mai na gwamnati shi kuma sai da gwamnati amma to mun gode na shehu bari mu kada gombe wake kan layi a gombe wake kan layi a gombe to layin malamin ya katse kamar yadda muka ce so muke mu ji halin da ake ciki dangane da matsalar man fetur ko ce karancin man fetur a wuraren da kuke da kuma shawarar da za ku bayar bari mu je Niger wake kan layi a Niger daga Niger Salihu ne injiniya Salihu martala Zangiru ne to injiniya muna saurare to ni shawarar nake son bayar depo depo inda da aka daina yi lokacin baban gida mm. to shi nake son a mai da su kana ganin aka aka shi kenan hmm. nan zai taimaka duk man da ake samu matsalolin da ake samu zai dan rage hmm. wannan man to mun gode sosai to mun gode sosai bari mu kada jigawa wake kallaye a jigawa to da alamar layin na jigawa ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji halin da ake ciki eh, game da matsalar man fetur a wuraren da kuke da kuma shawarwarin da kuke ganin idan aka yi amfani da su za a shawo kan matsalar kamar yadda muka ce wannan matsala ta fi tsanani a arewacin najeriya kamar yadda kuka ji malamai na gaba na bayani sannan kuma ba najeriya ba wato ba arewa kawai ake samun matsalar ba ana ma samu a kudancin najeriya amma ba kamar yadda abin ike ba arewa inda sai an tafi kudu ko kuma sassan kudu daban-daban an kawo man arewa idan aka dubi nisan wuri da to, to bari mu kada taraba wake kan layi a taraba yawwa kuna magana ne da abdullahi kafinta to ya abin yake a inda kake kuma da shawarar ka gaskiya muna fama da wahalar mai amma shawara na shine a dawo da a dawo da tallafin nan mana a rika ba su tallafi din ko ba rika samun man kamar yadda yake samun a da a yalwace To baka ji an ce wasu 'yan boko ba ne ke amfani da sunan tallafi suke kwana da kuɗin? Amma kuma yi muna samun sa wadace. Duk inda ka je gidan mai zaka samu man mu sha. To, Malam na Taraba, mun gode sosai da shawararka. Bari mu matsa kusa da kai amma Barno, wake kan layi a Barno? Alhaji Usman Efi. To, Alhaji Usman muna jin ka. Eh, wasi wannan matsalar man fetur hmm. a gaskiya daga manyan yake hmm. daga can ba sa samu yadda suke saye wadda farashin gwamnati yake hmm. to za su sayi mai nan a ya kai 92-95 yaya za su yi su kawo maiduguri a ce a ce an sai da shi 87 to mun gode sosai da wannan shawararka ko bayaninka bari mu je mu yobi to layin yobe ya katse bari mu je can kurmi wake oshun sani amit ne wanda yake da katsina state shine zo nan shine a'a to layin na duk kuma ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wato halin da ake ciki na karancin man fetur da kuma shawarwarin da za ku bayar da kuke ganin idan aka yi amfani da su za a shawo kan wannan matsala ta karancin mai da ta ƙici ta kicinyewa da tafi addabar arewacin najeriya ko da ike duk wani sashi na najeriya a halin da ake ciki ya san ana wannan karancin mai bari mu je mu jigawa ke kala a jigawa yawa aminu mai sani daga jiga jiga jiga birna muna jin kaji amin yawa wato zangare da karancin man fetur da ake fama da shi a nigeria nan arewa hmm. ya kamata dillalan da suke dilolin da suke arewa dole roki allah sa allah zuciyarsu dole tun da kamar da can suke suka wadata suna ma sun dage da taimako da ganin allah su sa allah ɗaya zuciyarsu kana bin inganta to mun gode sosai bari mu je mu koma kurmi eh, ogun wake kan layi a ogun sunana musa ermo daga garin abekuta to muna jin ka eh wato ni shawarar abin da na gani duk wani doki barabin da za a dinga yi a kan harkar mai in ba baba buhari ya nemi abokanan sana'a na gari ba to gaskiya ana sa matsala don kaga ni garin Abeokuta ma a matsayin inda nake din nan ma hmm. wai muna dan samun man jifa jifa 150 170 muke siyan mai a gidan mai hmm. eh. To mun gode da wannan shawara taka bari mu dan matsa kusa da kai amma Lagos wake kan layi a Lagos salman salman Jega To Malam Salman muna jin ka Abin da nan eh, ga maganar man fetur hmm. Depot kaga bai dace a ce gidan mai ba za su zuwa ɗari da wani abu kaga lahin dafa ne saboda za a ce in sun so shi da tsara dafa dole in an je gidan mai a zuwa suwa da tsara. Lallai. ko ba haka ba wannan haka ike to amma matakin matakin da muke son a dauka a bi dafot dafot hmm. a sai suwa mai da sauki to kaga in an dauko an kaje an kaje gidan mai dole a sai suwa da sauki shi ma talaka ya samu da sauki to mun gode da wannan shawara eh, amma to bari mu je yobe wake kala a yobe Baba ni Bobi ne daga guru jihar Yobe. To muna jin ka na Bobi. Yawa a gaskiya wannan tsadan man gaskiya ya dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Saboda yanzu haka mai a guru ya kai dari da talatin da biyar. Wallahi. To Allah shi kyauta. Bari mu je jigawa. Assalamu alaikum. wa alaikum salam sunana muhammed zalanga makwalla da jigawan najeriya to na zalanga ba mu labari eh dangane da wannan matsalar mai da ake goma ita a gaskiya a me ke faruwa a inda kake a muna son mu ji abin da labarin matsalar mai a inda kake kafin ka ba da shawara to muna cikin matsalar mai gagarumar matsala domin muna sayan sa kusan naira 135 da talatin da hmm. biyar zuwa da arba'in to ina mafita kamar yadda gwamnati take take turowa a buɗe gidajen mai mm. a sayar mm. a kan farashin da gwamnati eh. Eh, ta bayar mm. wannan lokaci bai ba to eh, layinka ya katse bari mu je mu naija na naija layinka ma ya katse ko kana jin mu To, eh, daga jin wannan kasan eh, layin na Niger ma ya katse. To, mun gode maku da wato shawarwari da kuma labaran koko bayanan halin da ake ciki game da karancin mai a wuraren da kuke sai kuma madu'i na gaba mun gode. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne. da kwamitin ladabi da da'a na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa wanda ya nemi da hana michel platini da kwamitin ya dakatar daga mukamin shugabancin hukumar kwallon kafa ta turai har tsawon kwanaki 90 to kwamitin na ladabi da da'a na fifa ya nemi a tsaye da michel platini daga shiga harkokin wasannin kwallon kafa ta rudiya har abadan abadan in ji lauyan sa metr cibo wanda ya ce wannan tayin da kwamitin na ladabi da da'a na ɗakin ladabtarwa da kuma shari'a na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa na cikin gida ya yi ba wani abu ba ne illa ganin an gama gaba ɗaya da michel platini kuma an dakatar da shi da yunkurinsa na ganin ya zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa shi kokocin ƙasar congo brazzaville claude leroy wanda ake yi wa lakabi da bokan bature yayi kwana da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wannan ƙasar cewa da le diablo rouge congo waɗanda ya share shekaru biyu yana horar da su kuma ya kai su a kofin nahiyar afirka da ya wakana shekaru biyu da suka gabata bayan haka ya kai kungiyar ta kasar congo brazzaville a zagaye na ƙarshe na neman shiga rukunna na tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kofin duniya na ƙwallon ƙafa wanda zai wakana a ƙasar rasha a shekara ta 2018 kuma ana tunanin kulon ruwa ɗin zai koma a ƙasar kamaru ne inda ya yi horar suwa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ta lelion zondam a can shekarun baya abinda hausawa ke cewa gullu ce dai ke son ta koma gidanta na tsamiya dan wasar tennis ɗin nan na ƙasar sabiya novak djokovic ya lashe wuri na guga wuri har miliyan 21 da jika 500 na dolar a wannan shekara kawai abin da ya kama miliyan 20 da jika 300 na euro yanzu haka a cikin wannan shekarar 2015 haruna wan bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka cin zarafi mai alaƙa da jinsi ya fi afkuwa ga mata domin su mata ne cin zarafin take haƙƙin ɗan adam ne ga mata wanda ya samo asali daga bambancin jinsi kasawar gwamnatoci da al'ummomi ta yadda za su amince da 'yancin mata da 'ya'ya mata a duniya baki ɗaya shi ya jawo fiye da kashi ɗaya cikin kashi uku na matan duniya na fuskantar cin zarafi a tsawon rayuwarsu. Cin zarafin mata na faruwa ne ta nau'i daban-daban bayan fyaɗe akwai tsangwama. Aurar da yara ƙanana da kuma matan da mazajensu ko ko surukansu ke duka da kuma matan da ake yin fataucinsu domin karuwanci wannan duk cin zarafi ne mai alaƙa da jinsi. Galibin mata da 'yan mata da ake tursasawa yin amfani da su a fagen yaƙi da kuma waɗanda ake tsangwama duk nau'i ne na cin zarafi mai alaƙa da jinsi duk nau'i na cin zarafi ba abu ne da za a amince da shi ba makonni biyu tsakanin 25 ga watan nuwamba ranar kawar da cin zarafin mata da kuma goma ga watan disamba ranar 'yancin ɗan adam an sadaukar da kwanaki goma shida ne akan fafutukan yaƙi da cin zarafin mata a duniya da neman goyon bayan al'umma a ko'ina domin kawo canji. Taken na bana samar da zaman lafiya kama daga gidaje zuwa uwa duniya da kuma samar da kyakkyawan yanayi ga kowa domin samun ilimi. Cin zarafin mata ya samu asali ne bisa kallon da ake masu a al'adance domin canza wannan ya zama wajibi mata da 'yan mata su sami ilimi domin samun kyakkyawan rayuwa da su da 'ya'yansu. wannan yana nufin koyawa manyan maza da samari ɗabi'ar yadda za su kare mata cin zarafin mata abu ne da za a iya kawar da shi kuma yanzu ne lokacin kawar da shi sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to yanzu kuma ga mahmud lalo ya dawo da labaran duniya amma a takaici. To jami'an kiwon lafiya a kasar Liberia sun ce wani yaro matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar Ebola wannan kuma shine karo na farko da cutar ta laƙume ran wani cikin watanni shida a kasar An gano ƙwayar cutar a jikin matashin mai shekaru sha biyar ne a makon jiya waɗan wato wanda mazaunin Monrovia ne babban birnin ƙasar. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe wani alƙali da wasu 'yan sanda biyu da kuma wani farar hula a harin ƙuna bakin waken da aka kai wani otel da ke arewacin yankin Sanai wanda tun gace ga mayakan. hukumomi a birnin alkaira sun ce harin ya raunata mutane goma sha biyu wanda aka kai a otel ɗin swiss in a yankin el arish inda alkalan da ke sa ido kan zaɓukan 'yan majalisa ke zaune akalla mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu a babban birnin tunisia a yau talata bayan da wani abu mai fashewa ya faɗa kan wata mota ƙirar bas To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin da injiniyar mu Nashwan Kale ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.